الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما cikakkiyar godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan lokaci muna fatan allah madaukakin sarki a muna fatan allah madaukakin sarki ya samu dace a jiya mun tsaya daidai faɗin allah madaukakin sarki wa وهو الذي خلق السماوات bil بالحق aya ta 73 cikin suratul an'ami yau za mu tashi faɗin allah madaukakin sarki yau sha uku ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina shekara ta arba'in daidai wanda yi daidai da sha takwas ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara a daidai yau za mu tashi kan ayatun saba'in da hudu faɗin allah maɗaukakin sarki wa yi ƙala ibrahimu da abihi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ Allah madaukakin sarki yake cewa wa in qala ibrahim li abihi azara tana a lokacin da Allah tana a lokacin da annabi ibrahim yake cewa mahaifinsa babansa azara atattakhidhu asnaman aliha yanzu zaka dauki asnam gumaka su zame maka a matsayin Allah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin hakika lalle ni ina ganin ka da kai da mutanenka waɗanda suka bi ka raka wa ina ganin ka baki ɗaya fi balalin mubin kuna cikin bata mabayyani ai ta lafiya ta nuna aina yaslukun suna kuna rikice ba ku san ma inda kuka fuskanta ba a nan wajen yana daga cikin nau'i na nasiha da annabi ibrahim ya rinka yi wa mahaifinsa a lokacin da ya tashi ya samu mahaifinsa ba a matsayin wanda yake bin allah ba bal mutumin da yake bautar gumaka mutumin da yake bautar gumaka don haka bisa ga haka sai ya rinka bin hanyoyi na yi masa nasiha da faɗakar da shi da nuna masa illar abin da yake kai kamar yadda suratu maryam ita ma ta yi mana bayani na wani daga cikin nau'ika na wa'azi da nasiha da faɗakarwa da yake yi masa inda allah madaukakin sarki yake cewa wasu kurfin kitabin ibrahim Inna kana siddiqan Nabiya, izkala li abihi ya abati lima ta abudu ma la yasma'u wala yubsiru wala gudun an shay'a ya zaka zo kana bauta abin da baya ji baya gani sannan daga gani ba baya amfanar da kai komai baya amfanar da kai komai abin da baya ji in ka tashi da safe in kwaro ya hau kansa kai zaka zo ka goge masa shi ba zai iya goge kansa ba shi ya saka wani mai hikima yake cewa a rabbun ya bulu alaihi laƙar zallaman balata alaihi za'ahibu yanzu allah ne wai wanda za ka bauta wani shi ne allanka wanda ƙuda zai zo shi ya masa fitsari dila za ta iya zuwa ta yi masa fitsari shi ba zai iya wa kansa ba sai dai kai ka goge masa kuma wai wannan shi ne Allah shi za ka nemi taimako a wajensa wannan idan ka duba za ka ga ya yi daidai da wanda suke bauta ko suke neman taimako ko agaji ga mutumin da yake cikin kabari mutumin da ke cikin kabari yanzu baya iya ɗaukan kansa ya saka kan cikin kabari ku za ku yi kame-kame ku saka shi a cikin kabari ƙasar da kai kake takawa a ƙasanta yake yanzu wa ya fi wani amfani kai kake amfani da shi ko shi yake amfani da kai kuma ka zai ka za ka nemi taimako a wajensa kuma ka zai ka shi ne allanka shi ne abin bautanka lokacin zahiriya sun kasance mutum yakan yin allansa na gumba idan ya yi allan gumba idan ya ji yunwa sai ya cinye shi kuma in ya samu wani abin nan ɗin wata fulawar zuwa gaba sai ya ƙara yin wani sai ƙara yin sai ƙara yin wani haka suke a lokacin jahiliya especially idan mutum zai yi tafiya muddin idan mutum zai yi tafiya sai ya yi allan gumba sai ya saka shi a cikin jaka ko na fulawa sai ya saka shi a cikin jaka idan bukata ta kama shi sai ya ko ya shiga cikin wani tsoro ko firgici ko razani sai ya ɗauko shi ya saka shi a gaba ya roƙe shi idan ya mace sai ya cire hannun ya cinye in wata ta ƙara kama shi ya ƙara cire ɗaya hannun haka ya cire kafa haka har ya cinye shi gaba ke kuma in ya samu wani fulawar nan gaba ya ƙara yi ya abata lima ta'budu ma la yasma'u wala wa wala yughni 'anka shay'a wannan ke baka cewa Allah yana gani yana magana yana gani yana kuma magana kuma yana ji amma ya jinsa yake ban sani ba ya ganinsa yake ban sani ba ya maganarsa take ban sani ba yake ce masa ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yusiru ya abati inni akhafu an yamassaka azabu min ar-rahman fatakuna lish-shaytani waliya ya abati la ta'budu ash-shaytan inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiya karka bauta wa kenan karshe sai ya ce masa me araghibun anta an alihati ya ibrahim yanzu allolin namu kake ƙi ya kai ibrahim allolin namu ne ba ka so la'illam tantahi in ba ka daina wannan maganganun ba sai na jefe ka la'arjuman na kawo hajjum ne ta zuma ka bar mu waje sai ya ce masa mai salamun alaika sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi afiya dan haka a nan wajen ya ce a tattafi da asnaman aliha inni araka wa maka fi tsaranin mubin kamar yadda daga karshe sai ya ce masa sa'astaghfiru daga rabbi huka na bi hafiya zan nema maka gafarar ubangiji na sai ya tafi kamar yadda suratu tauba ita ma ta yi mana bayani wa ma amma da yaje shi yace zai yi masa addu'a yaje kuma yayi masa addu'ar daga baya sai Allah madaukakin sarki ya nuna addu'ar ta shi ba za ta yi amfani ba wa ma kan istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna ibrahima la'awwahun halim don haka ibqala ibrahimu li azara da babansa azara abinda qur'ani ya tabbatar mana shine azara shine sunan mahaifin annabi ibrahim shine qur'ani ya tabbatar mana akwai wasu suna rudu sai su ce wai ba sunan mahaifinsa azara ba na taba jin wani yana maganar sai yake cewa wai aikin da Allah ya ce wa ƙara ibrahimu li abihi azara wai ya ce ya ce wa babansa sai ya ce azara wai aikin da ya haka kenan yana nufin azara ɗin ba babansa ba ne da babansa ne wai da ba sai ya ambace shi ba don haka kanin babansa ne don haka Eh, eh, misali wai idan ka ce wane ya je wajen baban in ka ce ya je wajen babansa ai kuwa zai fahimci babansa ma yake ko to don ka fayyace kanin babansa ko wani babansa ko nan din babansa sai ka ce babansa wane wai sai suka ce wai saboda haka Allah ya bayyace ne wai shi azara dinnan kanin babansa ne ba babansa ba ne ƙwar'ani ya mana bayani da a ce akwai wani bayani da ake bukata da annabi ya yi bayani cikin hadisi don haka azara shi ne sunan mahaifinsa wata shigo da suke so su shigo da ita shi ne suke so su kautar da hankulan mutane sai su ce wai ba mahaifinsa ba ne alhari ko mahaifinsa ne sunan mahaifinsa azara a tattafi asnaman aliya abinda suke so su isar shine suke so su ce shine ya za a yi a ce mahaifin annabi ibrahim ba musulmi ba ne hikimar allah ce ga shi can karara annabi ruhu ɗansa ba musulmi ba ne bai musulunta ba yana kiransa cewa zo ka shiga jirgin ruwa zo ka shiga cikin jirgin ruwa awi ila jabalin ya asimu ma zan je ga dutse can zai tsiratar da ni daga ruwa sai ce masa mai la'asimal ma min amrillah daga ƙarshe annabi nuhu mai ce ya ce innabini min ahli innabini ɗana min ahli yana daga cikin familina wa inna wa'adaka alhaq kenan ta tabbata ɗansa ne annabi lut matarsa ba ba ta musulunta ba ضرب الله مثلا للذين ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ما در النبي نوح da annabi lut Allah karare ce kanata sun kasance su biyu tahta abdaini min ibadina salihaini suna kasan bayanmu na kwarai suna na kwarai kanata tahta abdaini min ibadina salihaini Allah ya ce kana tahuma sai suka haɗince su ma'ana ba su imani da su ba falam yughni anhuma min Allah shay'a alaqar su na cewa su matan su ne sai bai musu amfani ba san a gaba Allah madaukakin sarki sai ya ce wa daraballahu mathalan lil ladina amanu ra'at fir'aun idh qalat rabbi inni indaka baytan fil janna matar fir'auna ita sai ta zamanto musulma amma shi kuma sai ya zama ba musulmi ba sai shi ne wanda yake cewa ana rabbukumul a'la wannan duka menene duka hikima ce ta Allah yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy Allah in ya ga dama sai ya samu rayayyen abu sai ya fitar da matacce daga ciki mataccen da ake nufi za ta iya matacce na gangar jiki sai mace ta haifu mutum ita rayayya ce sai ya zama to ta haife shi matacce sai mace ta durkusa ta na namiji sai allah ya kaddara ya fito tana tantagariyar musulma 'yar musulma gaba da baya shi kuma sai zama ba musulmi ba ita sai tafi kowa ta zama ko baban da uwar gabaki ɗaya su zama ko su ne masu su ne limaman gari su ne masu wa'azin gari su ne masu faɗaɗarwa gari su an ke jin maganar su in dai wa'azi ne inda dai tsoron allah ne inda dai kaza ne amma sai allah ya jarrabe su ‘ya'yansu ko a samu cikin yaransu a samu wani ne. ko kuma idan ka duba iyayen sun zamanto kangararru amma uba ƴaƴan sai su zama su ne malamai yana faruwa ko baya faruwa yana faruwa don haka wannan hikima ce ta Allah da ya bar wa kansa sani don haka inni araka wa maka fi dhalatin mubin hakika kina ganin ka da kai da mutanenka da suka bi ka suna cikin bata mabayyane wannan yake nuna mana cewa a wajen da awafilin da awafilin faɗan gaskiya ba a daga kafa ga kowa uba ne ko ɗa ne kowane ne za a gaya masa cewa abu kaza da kake yi ba daidai ba ne ba abu kaza shi ne ya dace amma duka waɗannan abubuwan yana kasan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana akwai bukatar hikima azanci ba za ka zo ka samu misali baban ka ce za ka yi masa za ka yi masa wa'azi ka ce za ka yi masa wa'azi da zafi ba dole sai ya zama abin hikima wa'azi da awa faɗakarwa gaya wa mutane gaskiya komai yana bukatar hikima wani lokacin yana bukatun da kudi za ka yi wani lokacin yana bukatun da kaza za ka yi wani lokacin yana bukatun ta hanyar salo dole ya zama kana canza salo ba salon za ka yi za ka ɗauka ba a wajen daukan salonka allah zai iya suka wasu musulunta allah zai iya suka wasu musulunta ba wannan kuma shiriyar kai dai abu ake so ka yi shine ka ɗau matakin yi musu nasiha da wa'azi amma shiriyar tana hannun wane ne tana hannun Allah ne Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa kadhalika nuri ibrahim malakutus samawati wal ardi haka nan muka nuna wa annabi ibrahim malakutus samawati sarauta ta sammai wal ardi da kuma kasai malamai suka ce abinda ake nufi da malakutar samawati wal ardi shine sammai da kasai baki daya komai annabi ibrahim sai da ya ganshi kuma ya san komai da komai ya san komai da komai wasu malamai suka ce a'a abinda ake nufi shine annabi ibrahim Allah ya ba sa wata baiwa duk inda ya kalla yana da dogon zango na gani Allah ya saka duk inda ya kalla misalin in zai kalli nan yana da dogon zango na kallo zai ga abin da yake can nesa hakanan idan ya kalli nan gabar ko yamma ko kudu ko arewa duk inda ya kalla yana iya kallon abin da yake nesa wannan maganganu ne da ƙur'ani bai tabbatar mana ba sannan hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama ba tabbatar mana ba abin da da ƙur'ani ya ce kazalika nuri ibrahim malakutas samawati wal ardi muka nuna wa a annabi ibrahim sarauta mulki na samai da kasai annabi ibrahim shine ya roki Allah yace qala ibrahim rabbi arni kayfa tuhyi al mauta Allah ka nuna mu wayya ya kake tuhin mauta idan abu ya mutu wayya kake raya ya nuna mu da ya tambayi Allah kaifa tuhin mauta sai Allah ya ce masa awalam tukmin sai ce a ah, baka imani bane sai ce bala ana imani bane walakin yasmanu na kan na iman zuciya na ne ƙara samun nutsuwa ka yarda da abu amma kana so sai ka ga abin da don haka nuri ibrahim malakuta wa wal ardi wani ya kuna al muqinin yanzu da zarar misali sai ka ji maganar mutum a ciki daga cikin ɗakin nan sai ka ji mutum yana magana ai ba sai an gaya maka ba cewa akwai mutum a ciki ka yadda cewa akwai mutum haka ne kuma haka wani amma dan kana so ka tabbatar mutum ne ko kuma ne ne sai ka tashi ka je ka sai ka rika kakari sannan ka gani ko wani ne wani ya kuna min al sannan kuma ya zamanto ya samu ne ya samu tabbas shi ya saka muka nuna masa taskokin sammai da kuma taskokin ƙasa komai da komai Allah madaukakin sarki ya sanar da shi kuma ya nuna masa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi bayan haka Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da cewa فلما a lokacin da dare ya yi duhu ra'a kaukaban sai ya ga tauraro ƙala haza rabbi sai ya ce wannan shi ne ubangijina falamma afala a lokacin da hasken wannan taurarin ya dishace ya zamanto haskensa ya tafi ƙala la'uhibbul afili sai ya ce ba na son abin da ke tafiya ya dawo yanzu idan yana nan zan daga hannu ina cikin bukata na roƙe shi amma in ya tafi ruwa zan roƙa don haka ba na san abin da yake tafiya ya dawo hakanan nan falamma ra'al kamar bazigan sai ya ga wata ya taho ai an ya kullo da farko ya ga tauraro wasu malamai suka ce zara ce babban wata wallahu ta'ala a'lam abin da da qur'ani ya gaya mana shine ya ga tauraro wannan tauraro ya gani wallahu a'lam na biyu sai ya ga wata da ya ga wata sai ya ce hada rabbi wannan shine ubangiji na falamma amala da ya tafi da shi ma ya kare kusa cewa qala sai yace la a yahdini rabbi yanzu ba ga ubangiji na zai tafi in bai nuna mun hanyar da ya dace na bi ba yanzu idan ya tafi in ina cikin damuwa na shiga cikin halin kakana kai in bai gaya mun wajen wanda zan je wuta ba in ina cikin damuwa misali yanzu kana tare da mutum ne lokacin da ka shiga damuwa ai zai kirawo wani ya ce duk lokacin da kake bukatar wani abu gawa ne haka ne kuma haka to allan ka gashi nan zai tafi kuma bai hada ka da kowa ba in bukata ta kama ya za a yi da haka sai ce in lam yahdini rabbi la na min alqawmi dhalina zan zama cikin batattun mutane na uku falamma ra'a ash-shamsa bazighatan sai ga rana ta bullo gari ya waye sai ya ga rana ga ta nan ta bullo rana ta fi girma sama da komai kala hada rabbi sai ce wannan ita ce Allah na ita ce ubangiji na hada akbar wannan ita ce babban ta duwanan ta ta fi tauraro ta a falamma su da fata tashi tafiya za ta dishashe kala ya qaumi sai ya ce ya kun mutane na inni bari'un mimma kuna na barranta ba ruwa na da abin da kuke hada Allah da wani wajen bauta yanzu ni ma ni dai na gane hanya na bar shirka ya za a yi a rinka bautawa allolin da suke tafiya suna abin nan malamai suka tattauna kan wannan maganganun da annabi ibrahim ya yi a matsayin mai yayi wasu suka ce annabi ibrahim ya yi ne kafin allah ya shiryar da shi ya nuna masa hanya da yawa cikin malamai suka ce a'a wannan ba gaskiya ba ne ai allah maɗaukakin sarki ya ce walaƙad na ibrahima rushdahu min qablu suka ce ai annabi ibrahim kinkan ya zama annabi daman ya san daidai saboda haka yanzu sai da ya zama annabi kuma ya rinka irin wannan maganganun don haka ba daidai ba ne ba gaskiya ba ne a ce wai annabi ibrahim yana nufin a lokacin bai shiri ba daga cikin maganganu da malamai suka yi suka ce ai allah maɗaukakin sarki Ka'ida ita ce yu kullu mauludin yuladu da al duk mutumin da ya duniya musulmi ne ba yahude ne kirista ne a lokacin da eh, mamarsa za ta haife sa za ta haife sa ne a matsayin musulmi wannan ka'ida ce kullu mauludin yulad ala al-fitra duk abin da ake haifa ana haifansa ne a matsayin musulmi fa abawahu ne, in kaga ya zama bayan hude to iyayensa su suke mayar da shi ya zama bai wuce in kaga ya zama kirista to iyayensa su suka mayar da shi ya zama kirista ya tashi a cikin kiristoci shi ya saka ya zama kirista in kaga mutumin da ba shi da addini to iyayensa su suka tashi ya tashi a cikin waɗanda ba ba su da addini shi ya saka ba majuse sai ya tashi cikin majusawa wanda ba su da addini amma asali ka'ida kowa cikin halitta da Allah yake halittar mutane duk wanda ake halitta ana halittarsa ne a matsayin musulmi don haka kaga an haifi annabi ibrahim a matsayin musulmi kuma duk da cewa ya tashi ba a ƙasar musulmi ba ba a cikin musulmai ba amma Allah ya ce ibrahim laqad atayna da rushdahu min kabilu mun ba shi hasken shi ya gane gaskiya tun kafin mai tun kafin suka ce min kabilu ma'ana min kabilu an na biyan tun kafin ya zama annabi damar shi ya gane gaskiya Don haka da wannan sai suka ce annabi Ibrahim damar abin nan ne damar yana kan hanya yana kan fitara damar musulmi ne don haka ba daidai ba ne a ce annabi ibrahim ya faɗi waɗannan maganganun a ce wai don bai gane gaskiya ba ne don haka sai suka ce lokacin da yake ganin waɗannan abubuwa sai yake cewa haza rabbi wannan shine ubangiji na a ku a irin abin da kuke hawa a tunaninku hada rabbi wannan ne ubangiji na kadi kuma wa ku a irin ku yanzu kuna tunanin wannan shi ne allah na kamar idan wanda da tauraro ya fito sai ya ce da kawkar ya fito tauraro da ya fito sai ya ce a haza rabbi yanzu wannan shi ne a tunanin wannan shi ne ubangiji na da ya zo faduwa sai ce hukuncin shi ne ubangiji na yanzu in ya tafiya za a yi wasu suka ce a'a ya faɗa haka ne a dalilin yana so ya nuna musu fa akwai gajiyawa dangane da allolin nasu akwai gajiyawa dangane da allolin nasu ya dace a samu ubangijin da duk bukatar ka da ta tashi zai da sannan ka duba cikin siyakin maganar annabi ibrahim sai ke cewa haza rabbi wannan shi ne ubangiji na baya cewa haza ilahi kamar yadda fir'auna duk ta'addancinsa bai iya cewa ana ilahukum ba sai ya ce ana rabbukumul a'la saboda kalmar al'ilahu allahu ita ɗaya ce ta taƙaita ga allah shi kanai ba wanda ya ce ni allah ne amma za ka yi ta rabbul baiti mai gidana a larabcin kace rabbul baiki kana nufin mai gidana don haka falamma hafalat a lokacin da ta tafi sai ya ce ya kaumi ya fi mutane na inni bari'un mimma tushrikun na barra da abin da kuke bautawa sabanin Allah kuke sarki sai ya ci gaba da cewa inni wajjahtu wajhi yanzu da ya gano gaskiya ni lalle ni wajjahtu wajhi ladhi fatara samawati wal arda hanifa ay akhlastu dini wa afradtu ibadati na fuskantar da fuskata na karkatar da addini na na tace ibadata lillazi fatara samawati wal ga wanda shi ya fara ɗagen halittar sammai da ƙasai hanifan shi kaɗai ai fi hali kauni hanifan ai shirki da tauri na karkace daga shirka na bi tauhidi in yi wata wajen kalmar fatara ma'ana riga wanda ya fara yin abu wanda shi ya fara samar da abu bayan shi ne za a ce fadil fatara alhamdulillahi fadil samawati wal ardi ja'il mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazir fil khalqi ma yasha alhamdulillahi godiya ta tabbatar ga Allah fadil samawati wal ardi wanda shi ya fara kagan halittar sammai da kasai bai halitte ta daga akwai ba ya halitta ta ne daga babu akwai bambanci tsakanin samar da abu daga akwai da kuma samar da abu daga babu yanzu duk mutumin da zai kera misali kwamfuta zai kera waya zai kera mota zai samar da ita ne daga akwai ba daga babu ba saboda sai ya je ya dauki karfe sai ya je ya dauki kaza sai ya je ya dauki kaza yanzu da za ka ce masa ya zai ɗauki dauki iska misali ya zo ya kira mota ba zai yi ba babu ya zai ɗauki dauki babu ya zo sai kira mota ba zai yi ba saboda haka yana kirkirar mota ne daga mai daga akwai shi kuma Allah madaukakin zargi ya kirkiri duk abin da ya kirkira ne daga babu bayan a da babu shi sai ya samar da shi da haka fatir samawati wal ardi ja'ilul mala'ikatu rusula me saka mala'iku su zamanto me su zamanto me manzanninsa ambassadors nashi yan aikensa ja'ilul mala'ikatu rusula uli azmihatin wadanda suke da kuka masna wa thulatha wa ruba' wani mala'ikan yana da mafike biyu ne wani mala'ikan yana da mafike uku ne wani mala'ikan yana da mafike hudu ne wani yana da sama wani yana da dubu wani yana da kaza yanzu yi kun halki ma ya sha don kalmar fatir fatara abdullahi ibn abbas yake cewa bai fahimci kalmar fatara ba sai da ya je ƙauye sai da ya je ƙauye ka san in kana son tantagaliyar larabci na gaskiya ka je ka ƙauye ko yaran da kake yi ne yanzu yanzu misali hausa in kana magana da hausa in a birni kake yi kullarka kana haɗa ta da mai ko kana haɗa da turanci ko kana haɗa ta da larabci ko kana haɗa ta ba za ne ta yi yaren yar yaren ba ba za ka yi yaren yar yaren ba amma in kana so ka koyi yaren da gaske ka ji yaren da gaske ka koma ƙauye inda aka ce asalin misali sai aka ce ƙauyen hausawa to ka koma wannan ƙauyen ƙungurmin ƙauyen inda babu wani ci gaba da daidai shi gari a nan za ka koyi wannan yaren za ka ji sunan duk abin da kake so ka ji sunansa yanzu abu da yawa za ka ce menene sunansa sai dai kaga ana ta wuri sai kaga ana ta kowa yana ta kwana me sunan kwana da hausa ko hausa ce eh mai sunan kwana da ko hausa ce kwana hausa ne wani yare ne da hausa a a baka dai ƙauyen da ake ƙauyen hausa ba ne ƙauyen naka da kaje ba na hausa ba ne don haka in kana son asalin yare sai ka je kan ƙauyuka inda ake ɗebo ya a san ake zuwa ake ɗebo ya ta na gaskiya don haka ya ce yana zuwa ƙauye sai ya tarar da ya kasa fahimtar me ake nufi da kalmar fatara yana zuwa ƙauye kawai sai ya yara suna tsaye suna wasan gudu wasan gudu sai na gaban yake cewa anan labi fafartu anan labi fafartu ni na riga ni na riga ni na riga ya ce anan na fahimci kalmar fafara. <laughs> ya ce anan na fahimci kalmar fafara. don haka na fuskantar da mafuskantar ta yanzu wa zan bauta wa inda annabi ibrahim zai bauta wa wane ne zai bauta wa allah shi kadai ba tare da ya hada shi da kowa wajen bauta ba kamar yadda muka ambata a baya ɗan sabani da malamai suka samu a baya daga ƙarshe malamai suka rinjayar da cewa annabi ibrahim ya faɗa haka ne a maimakon a ababi na tattaunawa domin yana so su fahimci gaskiya to shi kuma mai so a fahimci gaskiya yana da hanyoyi da yawa da ya bi ba hanya ɗaya ba yau ya bi ta hanyar san ba a fahimce shi ba gobe sai ya biyo ta wancan hanyar jibi sai ya biyo ta wancan hanyar ga haka sai ya biyo wancan hanyar kullum yana tattauna hanya don haka yau sai ya canza wannan hanyar ya biyo da su ta wannan hanyar bayan haka mana yana da different methodology na ya zai yi fitar da su Allah mai da sarki sai ya ci gaba da cewa afala tatadhakkarun Allah madaukakin sarki ce wa hajjahu qawmun sai mutanensa suka so musu musu da kenan maganar da malamai suka rinjayar na cewa ya faɗa haka ne ko ya yi musu haka ne a babina, yana so wani hanya ne wani methodology ne ya fito musu da shi na yaya za a yi su fahimci gaskiya wani sabo ne ya ɗauko musu don ya nuna musu cewa wancan fa abin fa da suke bauta wa ba komai ba ne don haka sai anan allah mazaunin sarki ce wa hajjan ƙaunu sai mutane su suka yi masa musu kan tauhidi kan cewa ai bai dace a bauta wa allah shi kare shi kuma yana cewa a bauta wa allah shi kare suna cewa ai ga alloli kaza ga wani ma Allah ne ga wani ma Allah ne yana daga cikin abin da aka ana hakaitowa akan akan annabi Ibrahim wai sai ya je ya tambayi mahaifinsa ba sai ke tambayar mahaifiyarsa da yake tambayar mahaifiyarsa sai yake ce mata wane ne ubangiji na wane ne ubangiji na sai ta ce masani ma'ana ita kenan sai ya ce ke kuma waye ubangijinki sai ta ce ba sai ce to shi kuma baban nawa wane ne ubangijinsa sai ta ce sarkin gari to shi kuma sarkin garin waye ubangijinsa wai sai ta bige bakinsa wallahu ta'ala a'lam ah, da gaske wannan labarin don haka a ah, mutanensa suka yi masa musu kada a tuhajjuni wal halali yanzu za ku yi musu da ni a tun allah bayan allah ya riga ya zuyar da ni an saukar min da kaga kenan annabi ibrahim a lokacin da yawan na abubuwan duk a zuye yanzu za ku yi musu gani a kan Allah a bayan Allah ya riga ya shirye da ni Allah ya nuna mun hanya na karanta na gane an mala'ika ya kawo mun sako Allah kuma ya nuna mun hanya wa kada hadani alhaji Allah ya shirye da ni sai ya ce musu wala akhafu ma tusrikuna bihi kai ku tsaya ku da ni la akhafu ma tusrikuna bihi duk allolin naku da kuke ji kuke ganin cewa za su muku kaza za su muku kaza za su muku kaza la a kafu hun ba na tsoron ɗaya daga cikin su ba wanda nake tsoro dan me za ka ji tsoron don dan me za ka ji tsoron sa alhali ba shi in ka zage shi ka zage shi ka bai maka in baka sa abin sa ranar ba don haka da irin waɗannan abubuwan ne sai ka ga wasu suna cin da bugun da mutane sai a ce wai idan ka saba wa abin nan kaza kasuwar ka za ta toshe kaza din ka za ka samu matsala a abin nan kai kuma tun da ba ka so ka samu matsala a kasuwa dole ka yi musu mai dole ka yi biyayya ahalin sunna sai suka ce a'a duk in ka ka samu wane ne Allah in ka rasa Allah ne ya kaddara cewa ba za ka samu ba dan haka wane ne ya cancanta ka ji tantagaryar tsoro shine Allah madaukakin sanke. dan haka annabi Ibrahim sai yake cewa wala akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha rabbi shay'an a nan wajen da ya ce illa an ya sha a rabbi shai'a malamai suka ce istifna'un ne munqati ma'ana la su shi kuna bihi babu ba abin da nake jin tsoro sai ku ji kyau kuma babu abin da yake faruwa illa an yasa rabbi shay'a duk abin da kuka ga ya faru illa ne ya ga dama ya faru wannan ya yi daidai da faɗan annabi sallallahu alaihi wasallama اعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك كثني تسيو دع انتك يا ساميك نعم فانا لو أن الأمة da الأمة za ta haɗu ta yi cincirundo ta taru suna so su amfanar da kai suna so sai kayi arziki sai kayi dukiya sai ka samu matsayin kaza sai ka zama kaza sai ka yi kaza lam yanfa'uka basu isa su amfanar da kai ba sai abin da Allah ya rubuce wani zai zama amfani ne a gare ka haka nan lau ummata da al'umma za ta hannu ala an yi akan suna so sai sun cutar da kai sai sun illata ka sai sun maka matsala to ba su isa su cutar da kai ba sai abin da Allah ya rubuta cewa jarrabawa ne zai same ka sannan abin zai same ka illa in yasha rabbi shay'a sai abin da Allah ya ga daman zai faru wasu a rabbi shi shay'in ilma ubangiji na ilmin ya mamaye komai Allah ya san komai أي أحاط علمه بجميع الأشياء فلا تخبى عليه خافية باب أبن دين يشكيه ألا أفلا تتذكرون باب أتنين فيما بينته لكم فتعتدون أن هذه الآلهة باطلة cikin abin da ya faru tsakanina da ku na ga tauraro ce ga Allah sai kuma ya zo ya tafi na ga wata na ce ga Allah sai ya zo ya tafi na ga rana in ce ga allon, sai ta zo ta tafi rana in kin isa ki tsaya sai ta kasa tsayawa ta tafi sai ka ga mutum ya ɗauko hoton wani shehu ya zo ya lika a shagonsa wai da tunanin cewa wannan shehu shi zai kawo masa kasuwa bayan wata ɗaya wata biyu shekara ɗaya shekara biyu sai ya cire hoton shehu ya je ya sun sabo ya lika wannan din ya tsufa wannan ya tsufa me ya saka in zai iya amfanar da kai bai hana kansa hoton da ke jiki ya tsufa ba me ya saka bai hana hoton hoton da su da hoton eh, wannan din katin da hoton sai ke jiki me ya saka bai hana ya tsufa ba shi ma bai hana su tsufa ba to don da kake tunanin cewa kuma kai zai yi amfani da kai wani abu bai sai amfani da kai komai ba afala ta zakaru ba kwa tunani da kanku wannan a haka annabi hud shi ma ya yi fama da mutanensa akan kalu ya hudu ma jiktana bi bayyanatin wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlika wa ma nahnu laka bi mu'minin in na ƙun illa a tara ga ba abu halittu na ƙara inni usulullah wacce hadu anni bari ummin mata shirku min duniya faƙi duni da mi'an sun malatun birun inni ta wakaltu alallahi rabbi wa rabbikun ma min dabbatin illa huwa ahidun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratul mustaqim abin da ya faru tsakanin annabi da shi ma da mutanansa ma jitana bi bayyinati mu ba ba wani ba abin da ka zo mana da shi ba wata haske da ka zo mana da shi wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlika akan ka zo kana ta wannan wannan sunan ba za mu bar allolin mu ba wa ma nahnu lakum bi mu'minin ba za mu imani da kai ba Inna na illa kulla da ba ka kai ba muna gani ba wai wani abu ka zo ba kawai ka zo don ka cutar da allolin mu ne to tun ya zo dan ya cutar da allolin ku ne allolin na ku cutar da shi mana sai ya ba su challenge ya inni ba ni allah wa shahadu ina shaida wa Allah kuma ku da anni bari'un mimma tushrikun na ta da allolin nan na ba ruwana da su fakiruni jami'an da ku da allolin naku gabaki daya in kun isa ku haɗu ku hana mun makirci ku hana ni cin abinci ku samun rikin lafiya ku hana ni samun abinci ku haku samu fakiduni jami'an in malatun birun kar ku kun isa in ni tawakkaltu ala na dogara ga Allah shi kadai dan haka haka annabawa suka yi gwagwarmaya tsakaninsu da mutanensu bayan haka Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da cewa wa kaifa akhafu ma الخيل أحق بالأمن إن كنتم تعلمون نعم الذين آمنوا ولم Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa annabi Ibrahim yana faɗa wa kaifa akhafu ma asraktum dan me zan ji tsoron wannan gumakan naku wala takhafuna annakum asraktum billahi alhali kun ba kwa tsoron kun hada Allah da wani wajen bauta malam yunazzil bihi sultan malam bihi alaikum sultana wanda abin naku wancan ba shi da wani hujja kamar yadda Allah yake faɗa am lahum shuraka'uhum min ad-dini ma lam ya'zam bihi Allah haka yake faɗa in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan ba su da wani tasiri komai kawai suna ne kuka girgira kuka ce wani sunan ilata kuka ce wani sunan yi uzza kuka ce suna sunan kaza manata kawai kuka kuka wannan kowa ma kuma zai iya ya girgira ya saka suna In ne inni lillahi jimuwa zammatumuha yi na yunzil a alaikun sultana ba ku da wata hujja wanda ke tabbatar da cewa waɗannan sun cancanta abota musu to yanzu bari in tambaye ku fa ayyul fariqayn haqqu bil amni tsakanin hanyoyi guda biyu gaba daya wane ne ya fi zama wanda idan ka bi sa ka samu kwanciyar hankali da nutsuwa wacce hanya ce idan ka bi za ta kai ka ga gacci za ta kai ka ga manufa za ta kai ka ga yardar Allah a haqqu bil amni in kuntum ta'lamun in da har da masaniya akai ku gaya mun in dai kuna da ilimi in ku masu ilimi ne ku gaya mun, wata hanya ta yi Allah ba za su iya ba da amsa ba da haka sai Allah ya ba da amsa sai ya ce allazina amanu su ne wanda suka yi imani ai haula allazina akhlasu lil ibada su ne wanda suka tace zuciyarsu suka yi ibada dan Allah shi kadai ba tare da sun hada shi da kowa wajen bauta ba don haka bautar Allah tana buƙatar ka bauta wa Allah sannan kar ka hada shi da kowa wajen bauta don ka bauta wa Allah amma kana zuwa wajen ɗan duba ɗan gobe da nisa ɗan kaza ɗan kaza kana zuwa wajensa kai shirme Allah alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ba sa imanin nasu da zalunci ba ma'ana sun yi imani amma ba sun zalunci ba ula'ika lahumul amuru su suka san hanya madaidaiciya su suke da nutsuwa suke da kwanciyar hankali wani mutadun kuma su ne yanzu? a lokacin da sahabbai suka ji wannan ayar sai hankalinsu ya tashi a'a an ce wanda ya yi imani bai kwamusa imaninsa da zalunci ba ayyuna la yadhlim lam yadhlim nafsahu to a cikin muddan Allah wai bai zalunci kansa ai kowa ya zalunci kansa a ce wata rana baka samu sallah ba ko baka yi sallah cikin jama'a ba ko wata rana um, bacci ya ɗauke ka sallah ta wuce ka ko kuma ka je ka zalunci Allah ko ka zalunci wani zalunci ya faru tsakaninka da wani wane ne baya yin wannan ulati wane ne baya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ai ba ku fahimci karatun ba ba ku karanta abin nan din annabi ibrahim da mutanensa ba a annabi lukman ba ku karanta abin da ya faru tsakanin annabi ibrahim da ɗansa ba ko kuma abin da walakar atina lukmanin bini walakar na lukmanin hikma a nishkur lillah wa man yashkur fa inna ma sai yake cewa inna shirka la zulmun azim ai abin da ake nufi da zalunci shine shirka a nan wajen wannan ayar abin da take nufi da zalunci shine mai shirka don haka ayar ƙur'ani ta shine ta inda za ka hukunta ƙur'ani ayar ƙur'ani hadisi ya fassara ta nan za ka fahimci ƙur'ani don haka sahabbai a nan wajen ba su fahimci mai ake nufi da zalunci ba sai suka yi tunanin ka zo ka dafuwa ne ka zalunci allah ka yi wa allah abin da ba daidai ba su sai suka zaci haka sai an annabi musara a a'a abin da ake nufi da zalunci ana nufin ana nufin abin da ake nufi da zalunci a nan wajen shine ana nufin ana nufin shirka ai ga annabi lukman yana cewa inda shirka la gulmul azim hakika shirka shine babban zalunci dan haka abinda ake nufi a nan wajen ana nufin babban zalunci ba zalunci noman zalunci ake nufi ba don haka wanda ya imani sai bai yi shirka ba kenan ana bukatar ka in kai imani karka yi mai karfe shirka wannan gabaki daya abin da ya faru tsakanin annabi ibrahim da ɗansa ke annabi ibrahim da mutanensa farko da babansa sannan kuma in ka wata magana za ka iya cewa da mutanensa suka zo sun suna kaiwa da kumuwa kenan ya halatta ka yi sadinsa musu tsakaninka da wani musu tsakaninka da wani amma da niyyar kana neman gaskiya ne da niyyar kana neman kana neman gaskiya ba da niyyar kai ka ci nasara ba in ya zama da niyyar kai ka ci nasara ne ya tashi wannan kana neman kana neman gaskiya al'imamu shafi'i yake cewa dissan da na zauna da mutane ina tattaunawa da su ina tattaunawa da su yace in dai malami ne sai na ci nasara a kai yace ya ce amma in zahiri ne sai ya ci nasara a kai na in ya zo ya tafko maka wata magana sai dai ka yi mai sai dai ka kauce sai dai ka kauce sai ka maka wata magana wanda kwata-kwata sai a hankali an ce maulidi bida ne sai ce tunan <laughs> dan me ya saka kuke musabaka don me ya saka kuke musamaka sai muka ce to musabaka a ramakan lahu akwai wanda ya ce idan kai musabaka akwai lada a ciki ba wanda ya cin kai musabaka akwai lada ladar da muka san ana samu idan aka yi musabaka shine in aka yi za a raba muku gift kyauta shine ladar da muka san ana samu in aka yi musabaka amma lada daga wajen Allah amma duk masu yin maulidi suna cewa ne idan baka yi baka saba wa Allah ba ka san manzon Allah ko ba ka ake cewa ba ba ka san manzon Allah to anan matsalar take a yi maka hukunci a ce ba ka son manzan Allah a ce kana da lada kaza a ce kana da daidai ladan ka karanta Qur'ani so kaza kana da ladan ka yi abu kaza to a nan matsalar take da a ce an bar shi a matsayin a zo a zauna a karanta a gole a zauna a tashi sai mu ce wannan ba za a ce komai ba amma idan aka ce akwai lada kaza duk wanda bai yi ba yana da zunubi kaza to a nan ne kuma matsalar take dole za a buƙaci ka kawo hadisi ga cikin abin nan amma duk musabaka yau dan musabaka duk mutum da yake musabaka baya ma so opponent din shi yi abokin hamayyarsa baya ma so yi so yake Allah Allah yake yi idan musabaka ta zo in akwai wani gwarzo yanzu an ce shi ba zai fito ba ko ba haka bane saboda me saboda yana tsoron kar ya kayar da shi don haka ba za ka ga ba za ka hada ba shi ya saka in ka samu magabata sai ka samu mutum ya kwana da mutum yana jayayya da shi ya kwana suna musu kowa ya kasa fahimtar kowa sai an tashi za a tafi sai an tashi za a tafi kamar yadda daga cikin magabata sai an tashi za a tafi kamar yadda wani yake cewa ban taba ganin mutum mai hankali irin imamu shafi'i ba ya ce kwana muka yi muna musu da shi sai da muka tashi za mu tafi duk ba mu fahimci juna ba tsakaninmu da shi ya ce sai da muka tashi za mu tafi ya ce sai ya kama hannuna sai ya ce mu zama 'yan uwa na buka iswa mu zama 'yan uwa abokanai duk da cewa mun saba a wannan fahimtar mun saba a fahimta kaza amma sabawar mu a fahimta kaza ba zai hana mu ci gaba da zaman takewar mu a matsayin yan uwa ba wannan a matsala ta me a matsala ta addini kenan amma kai to sai kaga wancan yana PDP wancan yana APC wancan yana Afga wancan yana kaza wai yaya da kani ne suna wancan shi yana Afga shi kuma yana menene mai tsintsiya ko menene ko mai tsintsiya shi yana apc shi yana afghan shi nan sai ka gaba a magana ne dalili wai ba jam'iyyarsu da yawa watakila ma duk suna apc amma shi wancan yana goyon bayan tsohon gwamna shi kuma wannan yana goyon bayan sabon gwamna don haka sai ka ga ba a jituwa ba a ba a jituwa akan matsalar addini ma ba a yin musu a ce wai an yi barabbaran a raba gari sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ai abinda ba a musu a kai shi ne tauhidi shi ne ba a musu a kai allah nawa ne ɗaya duwanda ya ce ma allah biyu ne ba musulmi ba ne waye ke taimako ba wanda yake shakka Allah ne in ka rasa wane ne Allah in ka samu waye ba wanda zai yi maka musu akan wannan ba za a zauna ana musu akan wannan ba amma amma akwai abu guda daya